الله الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد من هداه فهو السعيد ومن أضله فهو الطريد البعيد أحمده سبحانه وأشكره والشكر من أسباب المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف من أقلت البيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوفيق والتسديد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإنها دليل الحيران وسلم إلى أعلى الجنان وهي الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله الآلام والمصائب امتحان من الله عز وجل لصبر المؤمن كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وما الشدائد عباد الله بالنسبة للمؤمن إلا رسائل يرسلها الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ومن أعظم حكم المصائب والابتلاءات التنبيه والتحذير التنبيه والتحذير عن التقصير في بعض الأمور ليتدارك الإنسان ما قصر فيه فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وهي أيضا مكفرة للذنوب والخطايا فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وبالصبر عليها أي وبالصبر على المصائب والمحن ينال العبد يوم القيامة أجرا عظيما فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جنودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله وهي خير للمؤمن في الدنيا والآخرة عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أخرجه الإمام أحمد ومسلم ففي الشدائد تتبين معادن الناس وينكشف الزيف ويظهر الصادق من الكاذب كما قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغسسني بريقي وما شكري لها حمد حمدا ولكن عرف عرف عرفت بها صديق عدوي من صديقي عباد الله إن من جميل آثار المصائب والابتلاءات أنها تقرب العبد من ربه وتذكره أنه عبد ذليل ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بالله عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا Thank you. <coughs> الحمد لله الحمد لله أهل الحمد والثناء الخالق القادر المجبر له الأسماء الحسنى من اهتدى من عباده فلنفسه سعى ومن ومن فلنفسه سعى ومن عذاب الله نجا ومن أعرض وأبى فعلى نفسه جنى وإن الجحيم هي المأوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أنقذ الله به من الضلال وهدى به من العمى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى طريقه مقتفى أما بعد فاعلموا عباد الله أنه يلزم على المؤمن في أيام الشدائد والمحن أن يذكر أن الله عز وجل هو الخالق المدبر للخلق أجمعين القائم على كل نفس بما كسبت من قوتها في كل وقت وحين واعلموا عباد الله أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه رفعت الأقلام وجفت السحب أيها المسلمون أيها المسلمون إن رزق الله عز وجل وأمر الله عز وجل وفضله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره وإن من فقد الثقة بربه اضطربت نفسه وساء ظنه وكثرت همومه وضاقت عليه المسالك وعجز عن تحمل الشدائد فاتقوا الله يا عباد الله فإنها مجلبة لكل خير فإنها تأتي بالمخرج من كل ضيق كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما وإذا سمعتم ذكره في مجلس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 da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabban shi da iyalan shi da sauran waɗanda suka bi hanyar su da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya bayin Allah mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah ya mana wasiya domin jin tsoron Allah shine wanda yake sa wanda ya shiga rudu ya koma cikin natsuwa kuma da jin tsoron Allah ne ake samun matattakala da ake takawa a kai duk wani mataki na ƙololuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan jin tsoron Allah shi ne gaskiya ta ƙarshe wadda babu wata gaskiya bayan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk abin da ya zo bayanta saɓanin jin tsoron Allah to wannan ɓata ne wanda zai jefa mutum cikin halaka da aka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya umarce mu ta hanyar lizimtar abin da Allah ya umarni da kuma nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ya bayan Allah mu sani musibu da bala'o'i da suke samun ɗan adam a wannan rayuwar ta duniya Allah yana kawo su ne domin ya jarraba haƙurin mumini a rayuwar duniya domin ba a gane wane ne wanda yake na gaske da wanda yake na jabu sai bayan jarrabawa amma kafin jarrabawa kowa yana da awarcewa shine shine shine na Allah shine na gaske shine mai imani shine masoyin Allah shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a tabbatar da wane ne na gaske wane ne na ƙarya sai jarrabawar Allah subhanahu wata'ala ta zo a cikin bayi da wannan ne ake tantancewa Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana cewa girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah wanda mulki gaba ɗaya a hannun shi yake kuma shi ne wanda yake da ƙudura a kan komai shine wanda ya halicci almauta wal hayat shine wanda ya halicci mutuwa sannan ya halicci rayuwa mana yake kashewa kuma ya raya duka wannan yana yi ne kum, ayyukum ahsanu amala domin ya jarraba ku ya gada ku ya gani wane ne zai fi zuwa da mafi kyan aiki a cikin ku wayan an jarrabe shi da bala'i zai bi Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake so wane ne an jarrabe shi da ni'ima an buɗa mai a rayuwa zai bi Allah kamar yadda Allah yake so wane ne kuma an jarrabe shi da bala'i zai saki hanyar Allah wane ne kuma in an jarrabe shi da wadata da samu zai saki hanyar Allah subhanahu wata'ala duka waɗannan gaba ɗaya jarrabawa ne Allah yake yi domin a tantance wane ne na gaske wane ne kuma mai da'awa ta baki kawai wanda wannan da'awar ba ta kai zuciya ba Allah maɗaukakin sarki yana faɗa ga muminai gaba ɗaya cewa am hasibtum an tadkhulul janna Allah ya ce shin zato kuke yi kawai za ku shiga aljanna daga kun ce kun yi imani sai a kwashe ku a zuba ku a aljanna walamma ya'tikum masalul ladina kalaw min qablikum alhalin irin abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba ai ba a shiga aljanna a haka sai da jarrabawa sai da musibu sai da bala'o'i sai an tsallake wannan jarrabawar ake samun aljanna Allah ya ce zato kuke yi haka kawai kara zube za ku shiga aljanna irin abin da ya samu magabatan ku bai same ku ba Allah ya ce menene abin da ya same su abin da ya same su shine masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu Allah ya ce bala'o'i a jikinsu da rashin lafiya da bala'o'i na cututtuka da sara da suka da abubuwa daban-daban ya same su haka kuma cutarwa iri-iri an cutar da su cutar wadda ba iyaka sannan Allah ya ce wa zulzilu an girgiza su iyakar girgizawa an jefa su a cikin firgici da tsoro da yunwa da fatara da tashin hankali amma suna nan a tsaye akan me Allah yake so me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba su taɓa canzawa ba ba su taɓa juyawa ba suna nan akan wannan jarrabawar da Allah ya jarrabe su da ita da haka Allah ya ce hatta ya kular rasulu wallazina amanu mata nasrullah har manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi suna roƙo suna tambaya wai yaushe ne nasara Allah za ta zo ne ba na azabar ta yi yawa jarrabawar ta yi yawa sun wahala iyakar wahala har suna kiran cewa yaushe nasara Allah za ta zo Allah ce ala inna nasrallahi qarib ku saurara lallai nasara Allah tana kusa gab take da zuwa domin duk lokacin da bala'i ya kai bala'i to alama ce ta cewa sauki yana nan zuwa fa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra da ta Allah ya ce ba ku zaton kuna zaton za ku shiga aljanna abin da ya samu wayancan ku bai same ku ba da ba ana shiga aljanna ne ta hanyoyi na jarrabawa da bala'o'i da musibu a wannan rayuwar ta duniya idan mutum ya tsaya a kan dokokin Allah ya tsaya a kan abin da Allah yake so ya yadda, to nan ne zai iya samun cin wannan jarabawa da Allah ya mishi lallai yana daga cikin hikimomi da yasa Allah yake jarraba 'yan adam a wannan rayuwar ta duniya yake gwada su shine Allah ya faɗakar da bawa ya kuma yi ma bawa gargaɗi akan wani abu da ya yi na sakaci da kuskure don ya dawo ya zo ya gyara wannan kuskuren da ya yi galibi abubuwan da Allah yake yi ma bawa na jarrabawa Allah yana son bawa da alkhairi idan ya ga bawa ya saki hanya kaɗan sai Allah ya jarrabe shi da wata jarrabawar nan da nan saboda wannan jarrabawar sai a sake dawo da shi kan hanyar Allah sai ya faɗaka sai ya dawo daidai sai tafi akan hanyar da Allah yake so ya yarda da ita da aka jarrabawa tana zuwa domin faɗakar da mumini da kuma jawo hankalin shi da yi mai gargaɗi da cewa lallai ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mana ya fara yin nisa ga Allah subhanahu wata'ala domin wani sai ya shekara bai tashi cikin dare ya bauta ma Allah ba bai tashi cikin dare ya yi ibada ba amma in Allah ya so ya faɗakar da shi sai Allah ya jefa mai wata jarrabawa sai wannan jarrabawar ta sa kullum sai ya tashi yayi addu'a kullum sai ya tashi yayi sallah kullum sai ya tashi yayi karatun alkur'ani saboda yana nema a wurin Allah subhanahu wata'ala sai wannan jarrabawar ta zama mai sababi na faɗaka da farkar da shi daga gafala da yayi a dawo da shi zuwa ga hanyar Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukacin sarki yana faɗa dangane da al'ummomin da Allah ya jarraba da cewa wa Bilba, sa'i ba'sa'i wad dharra'i ya tabarra'un. Allah ya ce sai muka kama su da bala'o'i cututtuka da rashin lafiya da sauran nau'o'i na musibu a rayuwa Allah ya ce mun yi musu haka ne la'allahum tabarra'un. ko za su faɗaka su dawo zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. da haka Allah yana jeho bala'i ne da musibu saboda faɗakar da muminai da cewa su dawo zuwa ga hanyar Allah subhanahu ta’ala kada su yi nisa har ila yau ita jarrabawar da musibu da Allah yake aiko ma bawa suna zuwa a matsayin tafara na zunubin bawa Allah ya jarrabe ka da wata musiba kafin ka fita daga wannan bala'in Allah ya goge ma duk wani zunubi da kake da shi a bayan ƙasa ya zama fayil ɗinka ya koma sabo fil babu komai a ciki na zunubi to wannan yana daga cikin nau'o'i na hikima na jarrabawa da Allah zai jarrabu mutum da shi Allah jefa ma wani bala'i a rayuwa ko wata damuwa ko wani tashin hankali ko wani firgici ko wani rashin lafiya kafin ka fita daga wannan yanayin Allah ya kankare ma dukkan zunuban da kake ɗauke da su a wannan duniyar gaba ɗaya. manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ما يزال المؤمن والمؤمنة Bala'i baya gushewa ga mumini namiji ko mumina mace a rayuwarsu ko bala'in ya shafi 'ya'yansu, ko ya shafe su a karan kansu ko kuma ya shafi dukiyarsu bala'i bai gushewa yana taɓa wannan ɓangarorin na rayuwar mutum hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'a har sai ya haɗu da Allah babu sauran zunubi ko ɗaya a tattare da shi wayannan bala'o'in da musibu duk sun kankare mai zunuban shi gaba ɗaya ta yadda zai samu haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala lafiya lau ba tare da zunubi ba daka wannan yana daga cikin hikimomi na jarraba bawa da nau'o'i na bala'i a wannan rayuwar ta duniya sannan har ila yau yin haƙuri akan bala'in in ya faru shi ma wata ƙofa ce daga cikin ƙofofi da bawa yake samun babban sakamako ranar al'iyama. Manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam yana cewa ranar al'iyama idan aka tayar da mutane, idan mutanen da ba a jarrabe su da bala'o'i a wannan rayuwar ta duniya ba, suka ga irin sakamakon da Allah yake ba waɗanda aka jarrabe su ranar al'iyama. Manzan Allah ya ce waɗanda ba a jarrabe su ba sai sun koma suna fatan ina ma a ce a wannan rayuwar ta duniya gaba ɗaya an jarrabe su da bala'in da zai sa a rinka sa wani kum na ƙarfe ana karce naman jikinsu gaba ɗaya sai an kankara naman jikinsu saboda bala'i ina ma Allah ya jarrabe su da irin wannan jarrabawa saboda irin sakamakon da suka gani Allah yana ba waɗanda aka jarrabe su da jarrabawa a wannan rayuwar ta duniya. da aka wannan yana daga cikin sakamako na haƙuri da juriya idan Allah ya jarrabawa bawa a wannan rayuwar ta duniya ko dai jarrabawa a karan kanka ko jarrabawa kan 'ya'yanka, ko jarrabawa akan dukiyarka ko jarrabawa akan iyalanka ko wani al'amari daga cikin al'amuranka maza Allah ce to idan aka ga sakamakon da za a samu a irin wannan waɗanda ba a jarrabe su ba sai sun rinka wannan fatan ina ma a ce saboda tsabar bala'i da jarrabawa kankara naman jikinsa ake yi a wannan rayuwar ta duniya sannan ita jarrabawa alkhairi ce ga mumini a duniya sannan alkhairi ce a lahira kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair manzo Allah ya ce abin mamaki ne al'amarin mumini saboda al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne dukkan abin da ya same shi sawa'un jarrabawa ce ta bakin ciki ko jarrabawa ce ta farin ciki gaba ɗaya alkhairi ne ga mumini maza Allah ce idan wani mummunan abu ya same shi ko wani kyakkyawan abu kai ya same shi na farin ciki da murna da jin daɗi sai ya gode ma Allah wannan godiyar Allah sai ta zama mai alkhairi duniya da lahira idan kuma wani mummunan abu ya same shi na jarrabawa ta sharri ta bala'i sai ya yi haƙuri akan wannan jarrabawa maza Allah ya ce wannan kuma shi ma sai ya zama mai alkhairi ya yi godiya a farin ciki ta zama mai alkhairi ya yi haƙuri a baƙin ciki ya zama mai alkhairi shi ya sa manzan Allah ya ce babu wanda yake samun irin wannan damar in ba mumini ba mumini kaɗai yake samun wannan dama ne zai gane duk abin da ya same shi dama Allah ya kaddara mai wannan abin zai same shi da haka yana gode ma Allah idan farin ciki ne kuma yana haƙuri ya jure ya san Allah ba zai jarrabe shi da abin da yake zai cutar da shi a duniya ko a lahira ba akwai hikimar da ya sa Allah ya jarrabe shi da wannan jarrabawar. da aka sai ya haƙuri ya jure kan jarrabawar sai jarrabawar ta zama mai alkhairi a duniya sai ta zama mai alkhairi a lahira sannan har ila yau da jarrabawa ne ake gane mutum na gaske na haƙiƙa hatta mutanen da kake mu'amala da su ba ka gane waɗanda suke mu'amala da kai da gaske sai idan jarrabawa ta zo da jarrabawa ne za ka gane waye abokinka na haƙiƙa da jarrabawa ne za ka gane waye ɗan uwanka na haƙiƙa da jarrabawa ne za ka gane waye mai son ka na haƙiƙa a cikin al'umma duka wannan yana daga cikin hikimomi na jarrabawa manzon Allah Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya faɗa mana ana gane mumini na gaske da kuma mumini na ƙarya na jabu ta hanyar jarrabawa am hasiban nasu an yutraku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya al-kadhibin Allah ce ya jarrabi waɗanda suka gabata da wannan jarrabawar ne Allah yake bayyanar da a gane suwaye masu gaskiya kuma suwaye maƙaryata domin in an yi da'awar imani kowa zai yi da'awar mai imani ne amma yaushe za a gane imaninka na gaske ne lokacin da ka shiga jarrabawa ga bala'i yana damunka ga waraka a hannun Allah ko kuma a ce maka waraka a hannun boka ko ɗan duba a ga wanne za ka fifita a nan shin bala'i zai sa ka ka tafi gidan boka bala'i zai sa ka ka tafi gidan 'yan duba ko ko za ka tsaya ka yadda da Allah ka yadda da ƙaddara Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan ana ganewa ne a lokacin jarrabawa amma a lokacin da ake zaune lafiya galibi ba a iya gane wannan da ya bayan Allah mu sani lallai yana daga cikin kyawawan tasiri da jarrabawa take da shi a rayuwar mutum shine jarrabawa tana kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tana sa mutum ya ji ya koma zuwa ga Allah ya watsar da komai ya kakkaba komai ya koma kofar Allah subhanahu wata'ala domin neman kusanci da Allah mai girma da buwaya da aka ta hanyar jarrabawa ake samun kusanci da Allah subhanahu wata'ala ake samun bawa ya gane cewa shi bawa ne shi ƙasƙantacce ne bai da kowa bai da komai ba shi bai iya yi ma kanshi komai idan mutum yana fama da dukiya ne yana takama da wadata sai Allah ya jarrabe shi da jarrabawar rashin lafiya dukiyar tashi ta yi duk abin da za ta yi amma lafiyar ta ƙi samuwa a nan ne zai gane Allah kaɗai shi ne Allah dukiya ba ta iya kuɓutar da mutum daga jarrabawar Allah haka idan mulki yake fama da shi sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiyar da za ta sa duk abin da yake da shi ya yi amma kuma wannan bala'in ba za a iya ɗauke mai shi ba daga nan zai gane shi bawa ne Allah shi ne Allah shi kaɗai da nau'o'in jarabawa daban-daban da Allah yake jarrabar mutane da su a rayuwa wanda zai gane cewa e lallai har yanzu shi bawa ne Allah kaɗai shi ne Allah wannan yana daga cikin hikimomi na jarrabawa da Allah yake jarrabar bayi da su da aka ya bayin Allah lallai lokacin da mutum ya shiga cikin jarrabawa da bala'o'i na rayuwa to ya tuna cewa Allah kaɗai shi ne mahalicci shi ne Allah shi kaɗai shi ne mai jujjuya al'amura yadda ka ga Allah yana kawo rana yanzu an jima dare ya zo yau a yi sanyi gobe a yi zafi to haka Allah yake gudanar da rayuwar dukkan halitta gaba ɗaya yau a yi farin ciki gobe a yi bakin ciki yau a ƙoshi gobe a yi yunwa jibi a yi dariya gobe kuma a yi kuka haka Allah yake gudanar da komai yadda kaga yana gudana a sararin samaniya ɗin nan, a yi rana a yi dare a yi duhu a yi haske a yi sanyi a yi zafi to haka kuma rayuwar mu haka take gudana haka Allah yake gudanar da ita in yau ka yi dariya to za a samu ranar da za ka yi kuka in yau ka ƙoshi za a samu ranar da za ka ji yunwa in yau kana farin ciki za a samu ranar da za ka yi baƙin ciki babu wanda yake dawwama a wani hali guda ɗaya a tsawon rayuwar shi gaba ɗaya babu wannan a cikin halittun Allah gaba ɗaya da haka Allah shi ne mai halitta shi ne mai jujjuya al'amura shi ne mai gudanar da bayi a tsarin da ya so a bisa ga yanda ya so A kan hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. kowanne kaga Allah ya jarrabe ka da shi to akwai hikimar da ta sa Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe ka da wannan jarrabawar sai dai ka nemi me Allah yake so a wannan yanayin me Allah yake so a wannan halin in aikata idan ya jarrabe ni da kaza Shi ne kawai abin da za ka yi sai ka samu cin jarrabawa wadda Allah ya jarrabe ka da ita sannan bawa ya sani cewa lallai duk halin da kake ciki sawa'un hali ne na jin daɗi ko hali ne na rashin jin daɗi ka sani cewa duk abin da ka ga ya same ka to har abada wannan abin ba zai kubuce maka ba ba zai taɓa kubuce maka ba in ka ga yanzu kana cikin hali kaza to wannan halin da kake ciki haka yake a rubuta a lauhin mahfuz inda Allah bai rubuta shi a haka ba da ba za ka taɓa samun kanka a cikin wannan yanayin ba da ka babu wani abu da za ka yi face abin da Allah ya rubuta face abin da Allah ya ƙaddara tun kafin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta duk abin da zai gudana a cikin halittu a lauhil mahfuz haka kuma lokacin da aka busa maka rai a cikin mahaifa kafin ka fito duniya sai da Allah ya sa mala'ika ya zo ya sake rubuta duk abin da zai kasance a rayuwarka gaba ɗaya. da aka duk abin da kaga ya same ka babu wani a duniya da zai iya canza shi duk abin da kaga kuma ya kubuce maka babu wani dan adam a duniya da zai iya canza shi Rufi atil aqlam wa jaffatis suhuf an riga an rubuta an gama magana ta tsari da aka jarrabawa kawai shine ka nemi me Allah yake so a halin da kake ciki shine kawai mafitarka amma ya zaka kuɓuce ma wannan abin ba zai kubuce ba haka Allah ya tsara haka kuma ya ga damar ya gudana kawai abin da yake kanka da Allah ya ɗora maka shine ka nemi me Allah yake so yanzu Allah ya jarrabe ni da kaza me Allah yake so ga wanda ya ma wannan jarrabawar a yanzu ya aikata idan ka yi wannan ka ci jarrabawa amma idan ka kama wata hanyar daban kuma ka faɗi jarrabawa ga musibar da aka jarrabe ka da ita ga kuma bala'in lahira yana jiran ka ranar alkiyama ka yi asarar duniya sannan kuma ka yi asarar lahira duka biyu baka iya tsallake kowace daga ciki ba da aka sani cewa Allah shi ne yake tsaddara komai kuma komai a hannun Allah subhanahu ta'ala yake ba wanda ya isa ya maka ba wanda ya isa ya hana ka ba wanda ya isa ya jefa ma bala'i ba kuma wanda ya isa ya yaye ma idan bala'in ya same ka sai Allah shi kadai wa iyam yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa ba wanda zai iya sai Allah subhanahu wata'ala da ya bayan Allah mu sani cewa duk wanda ya rike Allah subhanahu wata'ala ruko na haƙiƙa to wannan al'amuran shi za su inganta a rayuwar duniya sannan kuma a lahira zai samu kyakkyawar makoma duk wanda ya yi watsi da al'amarin Allah ya zama bai da aminta aminta da abin da Allah ya tsara to wannan rayuwar shi za ta shiga cikin rudu da kidimewa ba zai sami inda zai kama ba domin duk wanda zai kama ba Allah ba sai an yi ranar da zai yaudare ka ya ci amanar ka. duk wanda za ka kama ba Allah ba sai ka ga ranar da zai juya maka baya ta zo a wannan a wannan rayuwar ta duniya da haka duk wanda bai riƙe Allah kaɗai ba to al'amuran shi za su zama a cikin rudu sannan duk zaton shi zai munana sannan zai zamanto damuwa da kunci ya mamaye zuciyar shi ba zai samu mafita ba duk wata mafita za ta kulle mai domin mafita a hannun Allah kadai take shine yake bada mafita shine yake nuna ma bawa ina zai bi ya samu mafita duk wanda ya saki Allah to ba zai taɓa samun mafita a cikin al'amuran shi ba gaba ɗaya kuma ba zai iya ɗaukan nauyin jarraba wadda Allah yake jarrabar bayi da ita ba. da aka mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu yi abin da Allah yake so mu nisanci abin da Allah baya so domin wannan shine zai samar mana mafita a dukkan al'amuran mu gaba ɗaya a dukkan bala'o'in da zamu fuskanta a rayuwa a nan ne Allah zai kawo mana mafita da alƙawarin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib da duk wanda ya ji tsoron Allah duk inda ya shiga bala'i to Allah zai saman mai da mafita wadda zai kubuta daga wannan bala'in da aka mu tsaya kan Allah subhanahu wata'ala kadai mu riƙe dokokin shi mu yi abin da yake so mu nizamci karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa nan ne kadai mafita take a rayuwar mu ta duniya da kuma rayuwar mu ta lahira Allah muke roƙo ya yare ma wanda suke cikin bala'i bala'o'in da suke damun su waɗanda kuma ba sa ciki Allah maɗaukacin sarki ya tsare su ya kiyaye su daga faɗawa cikin jarrabawa da bala'o'i wanda ba za su iya ɗauka ba wanda Allah ya jarrabe su Allah ya ba su ikon cin jarrabawa ya fitar da su cikin wannan jarrabawoyin da suke samun kansu a ciki ba tare da zunubi ba ba tare da saɓan Allah subhanahu wata'ala ba Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasanmu gaba ɗaya lafiya ya zaunar da dukkan ƙasashen musulmi a ko'ina suke a duniya ya zaunar da su lafiya ya ba su nasara da kuma kariya daga abokan gabansu a duk inda suke a duniya Allah ya taimake mu ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu ya ɗora mu da su gaba ɗaya a hanya madaidaiciya ya ba mu ikon sauke abubuwan da Allah ya ɗora mana a kan junanmu gaba ɗaya. Allahuma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya rahimin.